muryar Amurka Daga a Washington, D.C. sauraro barka da warhaka da fata mun same ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 100.5 zama FM. Ma wasu tashoshin gwal a Jamhuriyar da hada da rediyo amfani sarauniya da kuniya. A can kuma san kasar gani ma za a iya kama ta alfa rediyo. Za ku iya jin mutane gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. To masu sauraro a duk ranar talata shin yau da gobe na magana ne akan batuka da suka shafi ilimin fasaha. inda yau 26 ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu ci gaba da magana ne akan matakin mayar da almajirai jihohinsu na asali da gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya suka ɗauka. A wannan makon malamai na cewa. Yawan shekaru mun yi nazari ko mun bibiya daga cikin da ake kallon su gidajen mai ake gan su titi kashi casa'in da ba a almajirai ba ne yara ne yan gari iyaye wanda ba su yi ɗaukar ɗawainiyansu mu nan mun sha da hannu mu kai yara su. wannan karan ma dai akwai muhawara. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malaman tsangaya zauren tattaunawar mu a makon da ya gabata. Za a ji ci gaban wannan hirar. Sannan kamar yadda muka yi alkawari za mu ji halin da su almajiran kishki da aka killace su. Daga bisani mu je ta bakin kushinan harkokin mata na jihar Kaduna. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro a tare da lokaci ba zan je ci gaban tattaunawar makon ta bata bari mu ne sashi sabi da Ibrahim mu ji dalilin malaman sa ce saganin wannan magana ya ma siyasa. nazarinmu a dubanmu hmm. wanda yake abun ya shafa sai muga an maida abun kamar ya zama siyasa hmm. oh, menene ya zama siyasa siyasa ce yawa hmm? wannan abun ba ku zai amfana ba ai hajiya wannan abu ya riga an maida shi siyasa hmm. ya riga ya zama siyasa dalilin da ya sa idan kika kalli abin da ya shafi wannan cutar da almajirai yadda kika san almajirai ne suka dauko cutar nan daga kasan waje suka dawo da ita idan ka bude tv almajirai idan ka bude radio almajirai kowa sai magana ta takaitu a ka ganin saboda su faɗa ko ina da ko ina ne suna shiga da gidajen suna zuwa kuma wata kaya suna da suna da iyaka suna da iyaka amma hajiyar da suka je suka kwaso cutar daga waje kuma suka yada a nan kaduna wanda ya kawo cutar mutum nawa yada to ai abin da ake gudu kenan shi almajirin kai zo kila ya bashi sadakan kuɗi ko ya da wanda shi ya hulɗa shi mun yanda da cewa mu mun yadda da wannan cuta hmm. tabbas akwai ta hmm. mun yadda da wannan cewa mun ba da hadin kai duk matakin da za a dauka support da ake nema da goyon hmm. baya mun bayar amma bai kamata a ce an takaice wannan abin an siyasantar da shi wannan gwamna ya ce ya dawo da yara to yaran da aka ce an dawo da su ɗaliban da aka ce an dawo da su jihar kaduna guda goma sha wanda aka ce sun kamu da wannan corona mun yi iya bincike wanda mu tabbatar da sahihancin wannan labarin shin almajiran ne ma sannan almajiran ne yan wani makaranta ne sannan wani makaranta ne wane ne malaminsu ko kuma suwa iyayensu ba zai yiwu ba a ce duk abin da za su yi mm. sun san muna wakiltar waɗannan makarantu ya kamata samu a ciki wani hanzari ta yaya za ku iya bincikan ma ku san wani makaranta da sauransu kuna shin kuna da wani tsari ne na gane cewa ɗalibi daga makaranta kaza ya zo su sun san duk sanda suke neman abu suna kiran yanzu a jihar Kaduna mm. muna da tsangayu adadin tsangaye 2017 muna da yawan alarammomi 5,602 muna da yawan almajirai a lokal gamman din nan guda 23 na jihar kaduna 562 to komi muna da wakilci kowace lokal gamman muna da wakilai kowane ward muna da wakilai wannan shi ya ba mu daman makasan adadin ma makarantun tsangayu nawa muke da su a fadin jihar kaduna Dalibai nawa muke da su a faɗin jihar kaduna mm. alarammomi nawa muke da su a faɗin jihar kaduna to kun gani duk wasu abubuwan da ba wannan ba ai sukan neme mu mm. su mu ba su haɗin kai kuma sa shawarce mu mm. kuma kar su manta irin gudunmawan da mu muka ba su kafin zuwan su wannan lokacin to shi yasa hajiya abubuwan suke ta tafiya amma babu mamaki mu da mun san duk wannan kama-kaman da a shiga can a fita nan wanda da duk wasu abubuwa sukan neme mu amma yanzu sai dai muka ji abu da kama daman mun san wannan abun mm. da biyu ne mm. ah, me neman kuka ne aka jefe shi da kayan shanu mm. take-taken sun sha kuri na ganin cewa sun kawo ƙarshen makarantun tsangayu ba su son makarantun tsangayu ba su son akwai wani akwai wani hukunci ko akwai wani dokan kasa da ya hana magana makarantun tsangayu babu shine zami ma wani yasa ku zargin cewa suna son su hana makarantun tsangayu haji abin da ke ba. kai tsaye muka ji yanzu duk mm. abu suna tuntuban mu amma kai tsaye sai maka ji shi ne girma gwamna ya ce ai an kawo karshen makarantu hmm. gayu a tarihi ba masu da kuna da hujjan cewa ita gwamnati ta tuntube ku ne ta ce ba ta hana makarantun sangayu ba yanzu misali hajiya kuma an ba rashin fahimta ko kawo a cikin ba da hajiya ai nuna da su nuna da su su shugabannin mu abu ya ke abin da yake faruwa a duniya yanzu yanzu hajiya ba ainihin makarantan ba a'a hajiya abin da muke so da kike gane rushe makaranta mm. yanzu misali lokacin da wannan abin ya faru mm. duk inda kungiyar tsangayu mu nan duk wanda yake jagoranci kiran dole sai da jiya muka yi taro kafin wannan taron muka samu jami'ai da muka sani na gwamnati wasu muka ba su shawaran cewa su je su roƙa mana a su zauna da mai girma gwamna wannan abin da aka ce an faɗa na sai an ga ƙarshen an ce an share tsangayu an ce ba su da alkhairi to a je a canza shi domin wannan ba alkhairi bane doka ta bamu dama mu yi matukar ba za mu taba mutum mutuncin wani ko za mu taba dokan gwamnati ba mm. doka majalisar dokokin tarayyar najeriya ma sun kafa doka ko ji an ji ana kama almajirai yau ma an ji an kama kuma an ce a dakatar ya kamata su bi doka kamar yadda muwa muke bin doka mu muna bin su duk abin da suka gaya mana su sun san masu biyayya ne tun daga shekara ta 2014 muke tare da su mm. ba mu taɓa yin wani abu da ya sa'a ba amma rana guda suka ce mana an rushe mu an yi a yaji a wannan san wannan abin abin muke kira rushe makarantun tsangayi yawa Sun ya faɗa amma muna kiran su da babban mm. murya yawa su canza daga wannan mataki mun yi magana da makarantar tsangayi mm. makarantar tsangaya ita ta haifar da kowace irin makaranta da take a Najeriya nan kai a Afirka. Kila saboda ba kwa tafiyar zamani ne. A'a mun sa zamani ba mu karanta ba mu ko da zamani. Kila suna a takure. Kuma a kiwon lafiya ta magana. Bari ki ji mu jaja muke tafiya da zamani. Mun ce duk abin da yake kuskure ne su zo su mu zauna da su za mu gyara. Wallahi ba ban mu ce na yi komai da bisa arewa. Wanda muka shigar da tsarin karantar da makarantun mm. zamani. Na biyu mun shigar da koyar da sana'a makarantun mm. sangayu. A yanzu haka maganar da nake yi. Yasa ɗaliban ake gwamnati ta yawo a titi suna abin da nake so gaya musu ba almajiran ba tare a wulakance ba kayan sa ba sanyi ga ciwo kuraje ta jikin ƙananan yara wani ma dan shekara uku to hajiya barakoji tsawon shekaru mun yi nazari ko bibiya daga cikin wanda ake kallon su gidajen mai ake ganin su ba titi tashan mota gidan harwai kashi casa'in billahi azim rantsuwa nake azumi ke a baki na ba almajirai ba ne su kansu ah, yara ne yan gari iyaye wanda ba su yi su ni nunan mun sha ɗauka da hannu mu je mu kai yara gidajensu kuma mun zauna da yaro mun zauna da gwamnati ba ɗaliban kuma da ba ɗalibai ba ne ba nan haka za su suna garba mun zauna sun yi doka a ƙarƙashin wani gwamnati cewa mun yadda duk almajirin da kama a tasha a kasuwa ko a randa baro ko a idan mai mun yadda ce masa hukunci ba alhaji bane kadan daga cikin da muka yadda wanda ake a cikin gari mm. wanda kuma shi yaro yana da lokaci zai yi bara zai zo ci gaba da karatu amma ba ya mun ce su idan mm. abin da ya taso suka ga matsala ne san mu mun san su kira mu su ci abin ne an mun ba mun da ne ba mun yadda kawo daga cikin dokokin in gane shi amma karan yaro sai ya haura shekara goma shi ne na da iyayen su kuma ƴaƴan makafin nan ne da gura wanda suka ba ba ba ba irin akwai bukatu akwai mai bayar da addu'a wanda yake masu na karsu wannan yana sai addu'a mana amma mu da daga cikin hanyoyin da irin waɗannan cututtukan suke suke samuwa ana yada su shine shige-shigen gidaje watakila gwamnatin tana ganin cewa tunda annoban nan an kasa gane kanta makila mm. dai har yanzu ba a fito da maganin ai mun dakatar sun kana mu dakatar mun dakatar suka ce to kawai amma da aka ce ta gaba daya kowa a gidan gwamnatin tarayya ta ce makarantu suna nan tarihin makarantun tsangayu mm. miladiya da kafa makarantar tsangayu aka fara makarantar tsanga shekara 934 da fara karatun boko a kafa makarantar boko ta farko a badagari shekara 177 hmm. to yaya za a ce wanda ta shekara 934 da wanda ta zo jiya-jiyan nan shekara 177 a ce wai shi kuma za a je a rushe wacce. ai ita wancan ana duba ana gyara ana tafiya da zamani hmm. kila ko ba tafiya da ah, zamani ai muna da zamani a gansu da yanzu nan ba hajiya a yanzu muna a makaranta muna da hmm? almajiran da suke da ba abinci sai sun nemo me yasa ba ku ba da dokan cewa hajiya ina so so gaya muku ya muna da wannan tsarin ba zai ba a sami shekaru ana yin abu a ce kuma wai rana ɗaya sai an dawo daidai akwai ma ai Najeriya yanzu shekaran ta 60 da wani abu hmm. shin ta gyaru ba kullun cewa kai ana gyara ta ba to akwai tsarin ba ta gyaru ba ana ake so a cika ba a'a mu muna nan muna kokarin kawo gyara akwai tsarin ma da ma tsare na na na na na na na na din na Universal mm. Commission uh, Education Commission mm. wanda suka a karkashin hukumar ba da ilimi ta bai daya mm. sun zo sun fara daukan makarantun mu da yara dalibai an fara karantar da su a yanzu hakan nan ajiya muna da yara wanda suke a matakin primary dubu saba'in da uku da ɗari biyu da biyar akwai wanda suke a matakin sakandare dubu ashirin da shida da ɗari ɗaya da goma sha biyu akwai wanda suke a matakin higher institution ko poli ko ko ko ko ko ko NCE wanda duka mun yi wannan kididdigan wanda suke 673 hmm. to wannan ba za a ce an shiga zamani ba mu kira mu an ba wannan dama mun ce muna so a ga cewa an tafiyar da abun da tsari da zamani amma ba zai yi usulubin da muka dauka muka zaba mu ke da zabi hmm. a ce wai ta hanyar da muke dauka dan mu karanta alkur'ani dan mu haddace shi wani ya zo ya ce ya rusa ba yanzu akwai makarantun islamiyu misali a cikin anguwa wani zai ce a shi ta malam wane ya ga ra'ayin shi yake so ya kai wani zai ce a'a ni ta wancan malamin ita nake ra'ayi to haka ne wani zai ce islamiyya yake so wani kuma ni dana makarantar allo nake so yana rubutawa ana karanta mashi da aka haihu haddace mu kamata ya masu gode mana inci domin akwai kawai da ba makaranta ba makarantar boko ba islamiyya makarantar allo ne kamata ya mu a dubi mu ma a wa'ansu abin da suke magana ke tun tunda duk kowane ƙauye hmm. komin ƙauyencinsa ko da hmm. mutane ashirin ne hmm. za ka ga akwai indi hannun um, musulmai ne a wurin akwai wani malamin da ya dan sani a wurin shin ko da wannan ƙauye bai da shi ƙauyen da ke kusa wanda yara su iya takawa me yasa yaran ba su je ba su zo kowanne da su ne yanda ake kowanne tana so ta yi amfani da wani daman ne ta mm-hmm. hana idan aka ce ba ai mu da muka idan aka ce za a hana karatun tsakanin daga nan in dauki yaro na in kai shi Kano ko in kai shi ya kamata a rushe boarding school mm, sun ma ake a kai daga nan haka san wani ana wani yana jami'ar Kano ina kawo tsari ba amma kawo tsarin da kowa za a bashi yancin shi kada a tauye ma mutum yanci mutane hmm. yancin su mu mun san haƙƙin mun san incin mu matukar ba za ka saba ma kundin mulkin tsarin Najeriya ba. Na ji daɗi da wata hajiya Aisha daga eh, Gombe ta hmm. fito magana akan magana cewa hmm. gwamnonin na shiga taitayin su su fa bar abun da suka yi yunkuri akan haka. Wanda almajiri ake bi da gudu zai shiga mana kama shi ana sashen mota tsakani da Allah Allah ya daraja dan adam ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله سبحانه وتعالى كرم دان هذا dukkan halittu ma shine ya fi fifitawa a kai sannan kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba wa dan adam kariya da inci da komai matukar bai saba ba kuma ya zauna da mutane lafiya a gaya mana a duniyar Najeriya su waye suka fi almajirai da malamai makarantun tsangayu zaman lafiya wane ne yake tallafa musu wa yake ba su kwandala a irin gudunmawar da suke bawa na tarbiyya na karantar da 'ya'yan al'umma don a ga cewa sun taso an yi alfahari da sun zama wani abu. yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu bari mu ba bangaren gwamnati damar mayar da martani da kuma irin nata bayanan ga hirar binta da kwamishinan kula da harkokin mata na jihar kaduna hajiya hafsat muhammad baba hajiya eh, ɗaliban da kuka kwaso wato ma'ana almajiran da aka kwaso daga su jihohi aka kawo su jihar kaduna eh, saboda tsoron coronavirus kuma har aka tabbatar da waɗansu daga ciki suna da wannan cutar aka tafi da su a wurin keɓancewa so wani hali suke ciki yanzu a ƙarƙashin kulawar gwamnati to eh, tun da aka duba su aka ga suna ɗauke da wannan ciwo aka keɓe su sun samu kulawa ta musamman inda likitoci su dinga ba su malu eh, amma ina son gaya miki cewa sun riga sun warware har ma an mai da su wurin iyayensu to kamar suna ne aka samu da cutar kuma waɗanda ba a samu da su ba a kai tsaye kuka sallame su eh to eh, da dai aka samu za su kai wajen sittin kuma an riga duk an yi musu magani eh, yanzu haka kuma kamar yadda na gaya mai an haɗa da iyayensu amma akwai wa'yansu wanda kin san in aka kawo su dole sai an keɓe su na wannan tsawon sati biyu to idan aka ga ba su gwada wani alamun komi ba ana dudduba su kullum to shi kenan sai kuma a sallame su sai mu mai da su gida amma in ce akwai wani abu na damuwa to sai aka je ci gaba da kulawa da su har lokacin da gwamnatin jihar kaduna su likitocin sun ga cewa komai ya daidaita tukuna sannan sai su ba mu sosin kuma kai su gida amma kuma kai su gida da muke ba muna kai su direct zuwa wurin su bane domin muna aiki da kananan hukumomi to saboda haka mukan tuntuɓi ma'aikatar kananan hukumomi wanda ita kuma za ta tuntuɓi su jamomi na kananan wa'annan hukumomi inda yaran nan suka fito domin a samu a ga cewa a haɗa su da iyayensu ta hannun gwamnati. To zuwa yanzu hajiya zuwa mutane nawa wato yara nawa suka isa ga iyayensu? To zuwa yanzu gaskiya da yake wannan abin muna yin shi ko da wani lokaci ba mu eh, ƙididdige eh, yaran da muka maida ba. amma ina tabbatar miki dai mun mai da fiye da yara ɗari uku yanzu haka amma kuma akwai waɗansu wanda suke tare da mu har yanzu akan eh, akwai wayanda sun kusa yin sati biyu ma wanda suka fito daga jihar nasarawa su wajen ɗari biyu da goma sha uku muna sa ran cewa tun an ana ta duba kuma ba a same su da komai ba tsakanin gobe zuwa jibi in suka yi sati biyu ɗin su ma za mu mai da su saboda haka alƙalumai ne suna canja ko da wani lokaci amma insha Allah eh, ko zuwa an jima zan baki sahihin alkaluman da muka maida gida da kuma waɗanda suke eh, wurin mu har yanzu. To bayanan da suke yawo a kafafen yada um, sada zumunta yana nuna cewa akwai hotunan almajiran waɗanda aka samu kun ba su kayayyaki da kila kayayyakin tallafi har da ma alkawarin kila za ku sa su a makarantar boko yaya mm. al'amarin yake ne? eh to kin san mu a jihar kaduna shi mai girma gwamna ya riga ba da eh, umarni cewa ba zai yiwu a ce yaran nan da muka ɗauki cikin mu na kama ba ke mai sun gidansu ba saboda haka akwai tanadi da ya na musamman wanda kamar da kika gani a kafafen yada zumunta din cewa kulawar da aka yi da su sun samu bambanci fiye da yadda muka same su tunda yawancin su mun same su a cikin tsumma ne suna fama da yunwa wa'yansu da kirci wa'yansu da duk haka kazuwa da sauran to kuma sun samu kulawa ba su da wani ciwo amma sun samu kulawa sosai a nan inda aka je su to kin san da kaduna eh, ilimi kyauta ne saboda haka kuma yawancin yaran gaskiya da muka dauki muka yi dauki eh, tarihin su sai ya kasance cewa ko yan son da suka ce sun yi eh, makaranta primary amma kuma iya su ce suka kai su makarantar allo wani ma akwai dan ss2 wanda ke cewa shi ss2 ɗin ma aka cire shi yawancin su duk su da cewa suka san su yi makaranta boko amma kuma wannan kuma ba zai hana su yi makaranta na na ba to saboda haka ba su haɗa guda biyu su ci gaba da yi amma kuma yawanci gaskiya mu abin da muka fi so shine za a yi wannan makarantun duka guda biyu domin dole ne eh, a koyar da addini to dole iyaye su tabbatar cewa sun tsare hakkin 'ya'yansu sun kai su makarantar boko sun kai su makarantar muhammadiya domin su samu duka ilimin gabaki ɗaya To ya gaskiyan batun cewa jihar Kaduna tana shirin hana makarantun tsangaya wato makarantun allo a jihar. To Rajiya eh, ba wai muna hana makarantu tsangaya ba. Amma kin san kowane abu yana siya tare da tsari. Mu abin da muke kallo shine eh, yawan mana propaganda kan magana karatu. Amma muna son kuma jawo hankali mutane. Ba da karatun shin yaran nan ba su da 'yancin rayuwa mai kyau ba su da yancin su samu abinci mai kyau sai inda wa'yansu sun ci sun rage sunan su ba su ba su da yancin samu kwana mai kyau a kayan su hakkin su yaran nan kanana ne yanzu haka maganin nan da nake miki akwai makarantar tsangaya da muka da aka bamu labarin cewa har yan mata ke akwai wanda shine na biyu kenan da muke samu mun samu ta farko mun kwashi yan mata yanzu mun samu ta biyu yanzu haka nan da nake miki akwai yan mata ashirin da tara sannan akwai maza hamsin da bakwai kawai muka ɗauko su shi yasa nake miki kullum yaran na samun suke to yanzu don Allah ya kamata a ce yau 'ya'ya mata an ɗauki an ba wani ƙarin namiji ɗan ƙananan yara wai ya je ya je ya koya musu karatu ai wannan hakkin iyaye ne su koyar da yara karatu kuma mun ji yawancin abin har ma 'yan majalisa suna cewa wata a majalisa tana cewa wai ai kundin tsarin mulki ya bashi ba kowane ke na indiya na mata cewa duk yaran da bai kai shara goma sha takwas ne na karfi saboda haka ya ka mu dinga bayyana abubuwa ki duba ki gida da kyau cikin tsuma kin mu ɗayan mu sana ya ba su kuma su da baran ko kuma su wa'annan yan ko kuma da eh, eh, eh, suka shiga daga gidana ko kuma a kan wanda za a bayyana bara ba su samu yancin da muka samu da ƴaƴan mu muke ba su iri mai kyau muke ba su tarbiyya mai kyau muke ba su zuwa asibiti da kyau ba yanzu idan almajiri da lafiya sai dai in wani ya ga Allah sai ya dauke shi kashi ko kike ko kuma ya kashi asibiti inda sauran kwanakin shi ya tashi in ba kuma ki ji an ce ya mutu sai dai a ce to haka Allah ya kaddara sannan a ɗauko yaro tun daga wata jiha a mai da shi wata jiha mu abin da muke cewa ba mu hana karatu ba amma dole ne a zauna a yi karatu gaban iyaye. To Hajiya um, daga ƙarshe um, akwai wani uh, shiri na musamman da kuka yi ma almajiran don ganin cewa ba a ƙara koma kan titin ba bayan wannan annoban ta yi sauki? shi yasa muke ɗaukan ƙididdigar su shi suka muna aiki ba ma'aikatan mu kaɗai take aiki ba akwai ma'aikatan ilimi akwai ma'aikatan ƙananan hukumomi akwai ma'aikatan lafiya saboda haka kowa da kowa yana samu sannan yanzu haka magana da nake miki muna nan ana ana rubuta tsarin da za a yi na ɗan ƙaramin lokaci na lokaci mai tsakiya da kuma lokaci mai nisa saboda haka duk wani shiri da za a yi duk wani ɗan jihar Kaduna yaran nan suna ciki ba za mu keɓe su mu ce a'a su daban bane muna son ya kasance cewa da 'ya'yanmu da su kansu wa'annan da muke ganin almajirai ne kasance sun tashi 'ya'yan jihar Kaduna ne duk wani eh, abu na jin daɗi da na kare rayuwa da na inganta rayuwa yadda muke son mu haka muke son wa'annan yaya ko haka ana na wannan shirin kuma Allah ya yarda doka za ta fito wanda shi ne girma gwamnati zai samu ta hannu a jihar Kaduna wanda za a yi duk abin da ya kamata domin a kare mutuncinsu a kare lafiyarsu kuma a inganta rayuwa. To madalla yanzu kuma bari mu ji halin da almajiran ke ciki. Kai ɗalibi ne na makarantar tsangaya ne sun ka kuma daga wani jiha aka ɗauko ka aka dawo kai nan jiha Kaduna. Ni an ɗauko ne daga jihar Bauchi cikin abin nan azar lokal gami. Ka ɗauko na kawo nan abin nan Kaduna abin nan Kaduna state. To kaɗan ɗan jihar Kaduna ne ko kuwa dai an kawo ka ne nan? A ɗan jihar Kaduna ne. Kuma an sami ka da ciwon ko kuwa dai kawai kiɓin ko aka yi? Sannan kuma amincin da aka bada ni ba samun da shi ba. Kai da yanke da shi To ya matakin kula da ku shin magani yake ba ku ko kuwa dai an dai sa muku ido ne a tabbatar da cewa ba ku nuna wani alama ba na ciwon. A ba wa ana dai ba abinci dai ishe shi. So waɗanda suke da ciwon an sa su suna a dare inda kuke ne ko suna akwai wurin da aka keɓe musu? A gurin su daban ne. Hmm. To um, a tsarin da na ga ana ta yadawa a kafafen yada labarai musamman na sada zamanta mun ga har an muku wasu riguna an babba ku ko an uh, mun gan ku express ba mu sani ba ko wasu daga cikin gari ne aka samu aka sa a matsa madadin ku shin tabbas kun zuwa majami eh tabbas ma yi na to kamar daga wani makaranta kake kai kuma kamar kura a kwaso a wannan makarantar naku eh tabbas a wannan da makarantar Malam Suleiman dan Zaria mun kai kuma wajen mu talatin da shida talatin da biyar. eh aka sa ku a moto ɗaya aka da kawo ku ko ko a tirela. a mota ɗaya ka kawo. eh ku talatin da wani abu a cikin moto ɗaya. eh. Mhm. so um, ka ce ana baku abinci isasshe wani irin abinci ake baku. na shinkafa ce. shinkafa kullum. eh akwai tutuwan. so na ji kamar ana maganan cewa za a sa ku a makarantar boko ko kuma an fara kwadaita muku maganar kudin mm, makarantar boko shin akwai tilasci wa ma'ana an tilasta muku ko an fara muku ra'ayin cewa ku makarantar boko ne ko ba kwa so? ba tilasta ba bai tukunna an ne mu ga wani shawara ne da akan makarantar abin tun da yana ba ba a makarantar boko to an kuma nuna muku cewa kar ku je makarantar allon ne daga wannan karan? eh amina an masa shiga makarantar boko ba mm, wato an sa muku ana dai kwadaita muku cewa ku koma makarantar boko ku bar magana almajiranci ko ba haka ba eh haka ne ka mm. to bari mu ji na gaba da kai wa alaikum salam galibi na gaba bai suna ka kuma daga wani jiha aka dauko ka zuwa kaduna Zana Uzaiba Abdulkadir daga jihar Bauchi za a zo Kaduna. To ko 'yan jihar Bauchi ne babu wani ɗan jihar Kano a tare da ku? A ba da jihar Kano. kowane jiha akwai inda aka keɓance mata mutanen ta ne? Eh. ku zallan ku nan da kuke yan bauchi ne? eh a mu yan jihar kaduna ne a wasu muke karatu. Eh, to ina ne aka tsaya inda aka kai kuma aka killace kuɗin? a kam. a kam haji kam? eh. to kamar ku nawa ne a cikin wannan wuri da aka killace kuɗin? mun kai talatin da biyar haka. maza da mata ko maza kawai? a iya maza ne ka ai ba wata makarantar. da kamar da me gani ake koya muku tun da kuka shigo wannan wuri kuna yi tsawon kwanakin da kuka yi ko kan wannan da ke koya wani sai karatu ya karatun guda yi yanki yawa ku da kan kuke biya kwan kawo na malami a ba malamu da eh, malamu da da muka tafi tare da shi daga daga bauchi muka tafi tare da shi ne yake dan yake dan bibiya wani muke dauka malami ɗaya kenan aka taho da shi daga Bauchi. eh daga Bauchi ba da shi kwa ɗaya muka tafi shi mm. so malami yana na kusa da ku ne eh yana kusa da mu to yanzu zan iya magana da shi eh zan iya magana da shi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam malam Sani a kokari. Alhamdulillah. Um, muna tattauna ne kuma muna binciken abin da ke faruwa a game da killacewan da aka yi wa ɗaliban makarantun tsangaya wato da aka fi sani da almajirai kuma sun bayyana cewa kai ne malamin su shin haka aka zo da ku wannan wuri aka kawo kutun daga bauchi zuwa kaduna a tusa samu ku ne eh, an ba da umarni akan amai da ɗalibai gida hmm. to mun yi mota guda kan za mu tafi gida mun zo nan boda kaduna sai muka haɗu da yan sanda na jihar kaduna gini suka tafi da muhannan hannun ajikan wajen ajiye almajirai. to kuma wani daga cikin ɗaliban ka mai ɗauke da wannan cuta? a gaskiya da ciki an gwada babu wanda yake da wannan cuta. a nan inda kuke a zaune akwai wani abu na tsoratarwa da aka yi maka ko kuma na rashin jin daɗi? gaskiya babu saboda gaskiya su wayannan wanda suke lura da mudin suna kokari ainihin suna kokarin kawo abinci a kan kari kuma ba sa kuntata jama'a sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta taya na gabatar da shirin zahar aminu fage da wanda ya taimaka mana ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Amurka yau ta tantance.